waibu kai mun daɗa ya cikin hau a tsarin zano alal abdi fi dini wa duniya wa akirafi illolin zubabai wajen illa ta nawa kashe ba da biyu ba Huh? هناك فرمي وانا البعافي سبب الخصوص والتعزيز هناك فرمي نسبة شيء لا مكاشا آه جسياني جسياني جسياني ألا حكومني ألف ها؟ أين لا تجني وعي سيمان تصلى جواني ذبح إنا داريه الذنوب تطفئ الغيرة ذنوبي na kashe kishi yawan sabon Allah na kashe kishi ko gogewa na sanyaya kishi zama bai sai ka ga Eh, ya sa mutumin da ya rage ba ta ka hanya ana masa godiya ran nan an ce kai ka ɗauko da daga kawo wasalan gosulan na Allah sa ka dalili hmm? zunubi zai sa mutane zai ga yarka tare da wani ko a jikinsa sai ma su zo su gaishe shi hannu ba ba zunubi haka shi'uri jihira min uqubatil zunubi daga cikin uqubobi ta hanyar zunubai annaha taqfi min al-qalbi nahar al-ghirati تطفي أدار الغيرة كما كتير وتنكيش دقى روسيا التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريبية لحياة جميع البدن يتوانا كيش ما تين كيش أن أدن كما ما تين ظافر أجكيش كيشي معنى da idan zafin jiki ya yi kaɗan ai san ta ina haka nufa eh? ba lafiya sai aka jiki tun da zafi ya yi kaɗan dole a nemi ne zai sa a samu zafin nan ya tashi sanye yawa to a haka nan kishi yake idan misalin mutum ya zama kishinsa ya yi kaɗan gaskiya sai asibiti sai nemo littattafai Allah sai da ko alqur'ani idan ba basa ta kai ya iya fahimta tunda ko wanda kuwa da qur'ani ya karanta ba ka san abin da ka karanta ba ba za ka yi abin nan ba ka ɗauko tafsirai ka ɗauko tun da za ka ga ayoyin kishin ka biyo su ka tara su ka ɗauka kai wa kanka magani sai wani littafi a halitti na fuka kai wa kanka magani akwai littattafai tun da wani littafi ma kullum ana ce mana ikin mutum ina nazari littafin matsalar da ta ruge ka kana da ikhtasa sai ka rubuta ta matsalar da ta daga maka hankali sai ka rubuta ta littafin da ya daga maka hankali sai ka rubuta shi akan kuma ba kaza ne da burga saboda wata rana kana zaune kana bukatan yi wa kanka washi a ina bukata ina dutsen yake sai ka ɗauko ikhtasa sai ka rubuta ai kuwa littafi kaza ya magana kaza littafi ka ya maganan kaza sai ka wakar da wasu ba ku ji ne ba eh? amma fahimta sai dai don wai ba ma haka ko da ba ma ni dai ba na yi a ah, to daga tun da abin nasiha abin nasiha makoya na sun samu yake ka dinga rubutawa zai baka amfani zai yi wa bayan kama amfani to la ni lokacin ya yi kalam kaza kaza ka ga wannan ita son alati hiya lil hayati ita wannan kishi da rayuwansa wa salahi da jar kal hararati gariziya kaman zafi ne na tabiya a jika lil hayati jami'il badal dan in babu zafin da ake nema jiki ya shiga kafin a zo da me yake da suna kayan awu ai za ga da zarar mutum yake bai da lafiya sai ka ga iyaye sun taɓa jikinsa sai gaskiya ne zafin ya yi yawa gaskiya ne sanyin ya yi yawa falgiratu hararatahu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khubuthi والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبز الذهب والفضة والحديد فلگیرا كيشي حرارته ذاتها وناره دوتاتا التي تخرج ما فيه ميفتد أبو بندك إتكين من الخوص نجدتي نجدتين ذو البيت نجدتين فاقن الله والصفات المذمومة نتفو في النظر جي كما يخرج الكير يدك تنزقى الرجيس يا فتر دا خمس الذهبي دا تيزيناريا والفدة كون أغرفة والحبي وأشرف الناطي ما في درجة مكانة وأعلاهم همة أشدهم جيرة على نفسه وان دي في أنا ننكيشي وكافة لما تنبه كواتي زما على ديبا هذا زما تنكر وتعلى ديبا a dabbobi babu wanda ya kai alade rashin kishi alade ke fi kowa rashin kishi shi alade bai faɗa ka masu bai faɗa amma haka ce maka shanu duk sanda ainihin ne yake da sauna ya gangaro ike zai shiga matan wancan kan ba aiko za ta gaba da yi daga nesa jin da kirari yadda matan za su ji da su so shi ko yaya ne aka yi idan matan yana hada-hada zai shigo za ka ga mai gidan ya sa shi mai na kirari wancan ya yi kirari wannan ya kirari wancan ya ce ba a isa ba zai yi wannan kawai ce ba kai saka shigo ba zai daro shanu itari wancan ce shi ma wancan ɗaya danno a kalli juna a karfi ƙasa a tafi ƙaho haba kafin a jiwa ba za haka za ka je daga nesa an yi wani kara tun ba ta ba faɗa ne ya shafi gaba da sai dai na raba faɗan da wuri amma a zai na ruwansa don masu faɗa yi ba ko hei ko ma gefe na shi yanzu wata masifa mallam mun aishi irinsu karatu na koma littafi ba mala ya haya Allah ya baka yi magana ba ma kai magana zai mai karfi alaƙi sun yi yawa sun kusa gamewa eh? makwace sai je gaisa da matarsa sai ka je hatta matar makwacinka ta sawa makwacinka suna na darajar tawa ha baban baban kaza baban wane baban wance na kwana lafiya kalau shi ikon Allah mijinta kuma tana harara shi in ka ce saboda baka da gida ne wannan shafe ka malam ta masifa ko kana da gidan kanka din haka za ka je a ya shafe ka ba bambanci kana da gida ba bambanci baka da gida duk ɗaya ne wa asharafun nafi mutumin da ya fi kima a duniya wa alahum himma ashadduhum gira wanda ya fi tsananin kishi a ala nafsihi wa khafatihi da ke bakunsa bayansa kenan shi, na mutum da ne kishi bai barin uwa ta tazarta da wannan tazarta da wannan dole zai ce amma bakin nan da suke yawan da ba gaskiya ya za mu yi gidanmu kowan shigo kowan shigo ya za a yi gidanmu kowanne jakin shigo ha wa umumin nafi da gaba ɗaya mata wani haka kana nabi sallallahu alaihi wasallam wannan janyo ake ce annabi agayarul khalqi shi fi dukkan halittun duniya na fi alal ummati wallahu subhanahu ashaddu ghiratan minhu kuma Allah ya fi shi kishi kama tabbata fi sahihi kamar yadda ya tabbata a ingantaccen hadisi an sallallahu alaihi wasallam annahu qala na min ghayrati sa'ad kuna mamakin kishin sa'afu akwai na harku atajabuna min ghayrati sa'ad qala al ulama al ghayra bi fathil ghayn wa asluha المنع والرجل غيور الآن نبينا حنا ما تنفع نتاري ما تنفع نعم كل كلمة لم تنادى saurin mantawa in ba ta arifi daban ka ba sai ka sai dai ka sai mata kishi kawai to kishi nan ba ai hanawa hana wani mutum ya yi magana da matarka hana wani mutum ya yi magana da yarka in yana neman ta da aure ne zai same ka amma ba zai je kai tsaye na magana da yarka in ka ce eh, ba zai yi ba a kai su gama tattaunawa sannan a zo maka kai daga baya a wannan waya hmm? a zai ba misali ya kan za ba ta waya sun gama linkin sun gama dukkan komai daga wace to ka je ka samu tsofan nan fa in ka kake yi abun nan ba za ka ranka ji da daɗi ba ka je ka same shi shi zai faɗi a gaban ka ya gama komai an riga an gama lalata kana zaune a gida gidan ka ba naka ba أتعجبون من ديرة قال العلماء على على الغيرة كينا بفتح الغير وأصلها المن والرجل غيور متم من حنا ما تفعل أي تبع أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي ينحنا متعلق هذا أجنبي wanda bai rayu da iyayensa na asali ba bai ga abuwa bai yanzu za ka za ka ga ayin hadisi mu mu a da ko kamar yaron na bai shiga gida sai sallama in yi sallama ko an yi bidas da shi sai daɗa sallama shi kai ne shigo mana sannan zai tsaya an ce wai an ce wai an kane wuta an hallu an sarki mallar bakar kai ma kai bikin har baka magana ba sai yanzu wallahi rayuwar bariki ba ta yi ba kuma ko kafa wani ikon Allah ta ko da yake mana har yanzu da saura ya zance su matan sun lalace sai na tuno ziyara ta corona ce corona ziyarar da nake corona malam na je wasu gidaje daga cikin gidajen mu gidan na akwai mutum sama da goma sha ko ishirin ma a gidan amma wallahi malayi da kafan ba da malam kaga fufanka ka taba jin magana a cikin sutura hatta wani lokaci in ma ana magana ka daga ba magana ka ji ba ko dinka ne ma ƙarya alhali aiki yake ana magana yi duka za su kankan da koma a buɗe inda za ka gano a kan mutum a ciki ganin irin wa'annan suna wasa kofar gida shi za ya nuna haka wannan dai da ƙunshi a kusa ba ba ba shi ne kare ba akwai wasu a kusa nan za ka san akwai ɗan adam a ciki yanzu zai wannan gidan kama fara salama a gidan ai sai dai daga nesa assalamu alaikum yanzu ko in yi ta wasu yankin cikin sai ya je kan barandan koba inda falo yake zai ce assalamu alaikum yanzu an baɗa yana sa labule ya ɗaga labule assalamu alaikum baba baya su ne hmm? in dai wannan shi ne addini ta mun shiga ku mun rufe addini ce dama kana ce za ka zo ka dan to dan duniya ne ke in ba ka mai dankali wasu uban ka tsine wa ina za ka je kaduna Me za ka ɗauko kaduna ne a kaduna garin leburori ne za ka ɗauko a kaduna in kisa zariya za ka zo zariya ka tafi ilimi ne ka tafi neman karatun addini har haka dole har kira ne baki a kaduna daga duniya sai ka dole an ka gama cin duniya ka ka gama tatattun zama a inda za ka zama daga nan ka gangaro gari ka dole kan wala ka darwa mu ne sabari yadda Allah ka fitar da mu أو غيره بفتح الغير وأصلها المرء الرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي ينا هناوا يا ليت علاقة ولمت النميطة بنظر ذكر أو حديث ويم مجنة بشير ما لا إيكي سيبا لك وتلذذ بكلامها الذي قمت وتلذذ بكلامها haka kawai ka zo ka dinga magana da wakili ko gairahu ko waninsa walgiratu sifa shi wannan giran asalin gaira din wata sifa ce sifa ta kamalin sifa ce ta kamala rashin kishi sifa ce ta nakasa mutum na yawo da mata yana nuna ta dangi ba gaba ya kamata ka san ana yi da kai hmm? ba karatu an daina karatu karatu ya koma lacca karatu ya koma gidan rediyo shi kuma gidan rediyo za ka san yadda za ka tsara karatun da za a soka za a ji labarinka za a dinga sauraron shi kishi ya fita ta kanalin فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعد غيور سعد نتيجة وإنه أغير منه كما شيء النبي يا في شيء ya fi shi ke shi aka duba sai da Allah ya tare wa annabi gida ke ku daina shiga gidan annabi kan ku dinga shiga kuna neman abinci kafin abincin ya nuna in kuma kun je ma ga kaddarawa kafin a hana gaba daya in kun je kun ce a watsi banda a ci abinci a ci gaba da hira an ce a watsi kafin ma ce so gaba daya ma ku daina ganin su idan ka altabo hunna ma ba haka da hunna min wara hijab har za ka tambayi wani abu mata annabi to sai dai ka tambaye shi ta bayan katanga ta bayan danga kamar danga amma ba fuska da fuska ba ka ɗauke shi hoto kuma wani masu ƙarfin nan Tau. shi ne ke yi to me yasa ka ga sanar ba dole sun shiga interface abubuwa sun jagwalgwale muna cewa lokacin gudu bai yi ba Allah da ya sauƙaƙe hmm? suka koma sai an yi sai an kwana sannan kuma gidan talaka kenan gidan talaka ne da zaune da gidan talaka amma in gida ya kai gida irin babban gida ɗin nan kuma da sai samu zaure biyu akwai zauren kuwa da kuwa eh. mhm. za ka kuma in ƙarfinta yakka cewa karshen ta ma ya kace ba wai matan gidan ba malam alƙashe mun zama su wallahi malam duk an zama waɗannan da muke son kiran sunan da ya ba da dadi kiran sunan ba da dadi wai mutum ya shiga ɗakin ya shi an da ake tsawon shi zai je shiga yan gowar ta na fitin ya mata a yi eh, ƙawa ta isa ka je gidanta sai dai laifi ka yi baban ku ne zai dace a ka je ka sami ta ka kai mata to shi ne haka ne ita ma ta fito ta tsuguna a gefe ka wanke hannu a kan ta tukuna daga nan ka gama koke koken ta ta tashi ta koma ciki kai zama ka jiyo ka taho amma ka zo ka a yayan wani ne yayan wance ne zai ki gama ki na shi ke nan saboda yan kawo na ta zo ta durkusa ta gaishe shi wannan ma ta zo ta gaishe shi yayan wani ne yayan wanke ne yazo yayan wanke ne yazo a zubo masa abinci ya ci a gidan ya shi ko kuma shi ma wancan lokaci har ma ko kwanan ina kafa. sai dai in da kan gidan alaƙa irin auren gidan nan akai, yi to sai dai irin sa ko da ita ko ba ita za ka iya zuwa gidan wa annahu gai adayaru minhu wa inna allaha adayaru minhu sallallahu alaihi wasallam wa innahu min ajali zalika saboda wannan ne harrama alfawahija Allah kenan ya hana bawansa ya yi zina ya hana baiwarsa ta yi zina ya hana mata fa haka da sai da izininsa zai iya za ka iya tarawa da wani sai da ya ba da izini ga sharuɗan da yasa kina son miki to ga sharuɗan kana son mata kai ma ga sharuɗan bayan an gama a tsakanin ku ba su isa ba sai liman ya sani sai babba ya sani sai manya sun sani har kuka je kuka yi burin burin ɗan ittifaki karamin ittifaki kuka kuka ko kun je kun ce da suna an ɗaura aure an yi menene ya zama gurgurun aka yi na wanda yake nake yake babbi na hukunta ku raye kama an samu tsarkaka ku a lokacin ku fa haza tafsirul li ma'ana diratillahi wannan shine fassaran kishin Allah ai innaha mana'ahu man'uhu hanawansa ne ainihin subhanahu wa ta'ala annasa min al-fawahishi nan akwai da ke ai a haɗe shi wala shaksu agayar min Allah ba wani mahaloki da yake Allah ke shi ya hana kafa ya hana kafa ya hana kafa ai la'ad wa innama qala la shakfa isti'ara aro ne akai wasila ma'anahu la yanbaghi li shakhsi bai kamata ga wani mutum an yakuna agayar min Allah duk ma yadda za ka kishi ban ga Allah ba wai wani ana ba da labarin kishi irin da laraba su Allah da ma'aikata su da mutuncin su da kunyar su tarakuninsa ne ya ɗauko masu tsari da ta sauka gida ya ce kai yanzu inda matarsa ta zauna wani mutum ya zo zauna kai sai yanka damuwa Hmm? Ba yanzu mai sa daga ba ba yanzu wani zai zauna a kan kujerar da matar ka ta zauna sai ka san da 'ya'ya suna kwanciya a kan gadon da kake tara da matasa, sai ka san da 'ya'yanka kana kwanciya kai kuma kowa jikin kama sau da rashin kicin abin nan sarfar da yaka na kwanci a kai a'a ƴaƴan ka maza na kwanci a kai a'a mutane suna zuwa suna zama a kai din a kan gadon din baki in sun zuwa su hau kan gadon da kake fara da matan diyo aladun kenan shi wancan hmm? على أن يكون خير من الله كي وإن الذكر في الله فيه ولا يتصور ذلك منه مقومته يا أخي لا أقول لا أنا أجير من الله هو والله أجير مني سوران حديثني وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف annabi ya yi magana a kuɗin kusofi ya ummata muhammad sallallahu alaihi wallahi ma min adin adyaru min allah babu wani mahaluki da ita kishi daga allah an ya zane ya abdahu bawansa ya yi zina auta zane ya amata ko bai wasa ta yi zina allah na fi kishi ba za an ce in za a ɗaya zina a bayan kafa za a aikata sabo duniya kan girgiza ta da Allah ya leƙo ya ga ana yin abu na kanta kamar da za a rike ta in ba haka ba zina ce bai a narkar da su to na kamar wani yanzu abun bakin ciki ɗaliban ilimi hmm? kusan duk abin da ake magana a makarantun boko nan mala ana yin sa islamiyoyi ne ana yi wakil sahihi eh, kuma bashi a haka da wancan in muka je fa jama'a sai an haɗa fa jama'a na bashi a sahihi